Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da LOL FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau Alhamis 14 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke sake kawo wannan shirin a daidai wannan daren. Kafin mu ci gaba a gafarce ni a shirinmu na yamma na bayyana Adam Ashomole a matsayin caman ɗin babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP a maimakon in ce jam'iyya mai mulki APC. kuma na ce pdp na fama da rikicin cikin gida a maimakon in ce apc to a babin rahotanninmu za a ji cewa an yi wani babban taro na kasashen afirka ta yamma a kasar ghana kan alfanun amfani da takin gargajiya a maimakon na zamani idan mun kada jamhuriyar niger kuma za a ji cewa jigon 'yan adawa Hamma Amadu ya dawo gida daga gudun hijira daga nan kuma za mu kada kasar kamaru inda nan kuma hukumar zaben kasar ce ta bayyana ranar tara ga watan fabrairu a matsayin ranar zaɓe sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan hanyoyi mafiya kyau na kare yara daga cin zarafinsu da ake yawan yi a najeriya ta fuskoki daban-daban kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tara biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da dare ga cikakkun labaran duniya. wata tawagar kwararru 'yan kasar netherlands da ke bincike akan harbo wani jirgin sama kasar wato saman kasar malaysia a yankin ukraine a shekara ta 2014 sun saki wasu sabbin bayanan hiran wayar talaho masu binciken sun ce bayanan sun nuna cewa akwai alakar kud da kud tsakanin sojojin rasha da wasu jami'an siyasa da kuma 'yan awarin da ke gabashin ukraine fiye da yadda aka sani. A yau sha hudu ga watan Nuwamba ne masu binciken suka saki bayanan a zaman wani sabon kokari da tawagar masu binciken da ake kira Joint Investigative Team ko kuma JIT a takaice ke yi. Don nemo wasu sabbin shaidu game da faduwar jirgin fasinjan Malaysia samfarin MH17 wanda ya hallaka duk mutane 298 da ke cikinsa. a watan yunin da ya gabata wasu masu bincike na musamman daga netherlands suka sanar da cewa za a fara gudanar da wasu 'yan rasha guda uku da kuma wani dan ukraine daya a gaban kotu a kasar netherlands bisa zargin su da na wato bisa zargin da ake musu da hannu a faduwar jirgin shugaban amurka donald trump ya nuna alamun bukatar ko ukraine za ta kaddamar da bincike a kan ɗaya daga cikin manyan abokan adawarsa na jam'iyyar democrats a zaben baɗi na shekara ta 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ko a'a yayin da shi kuma shugaban ya ƙi da wani muhimmin tallafin soji ga kiev abinda wani babban jami'in diflomasiyan amurka a ukraine ya faɗa a gaban kwamitin binciken duba yiwuwar tsige shugaba trump kenan a jiya laraba a halin da ake ciki kuma a lokacin wani taron manema labarai da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan trump ya faɗa wa manema labarai cewa binciken da ake gudanarwa bita da kulli ne kuma abin dariya ya kuma ce bai bata ko minti ɗaya na lokacinsa ba wajen kallon yadda aka gudanar da zaman sauraron bahasin a talabijin don yana can yana tattaunawa da takwaran aikinsa erdogan 'yan jam'iyyar republican sun sha yin kira akan a kira mutumin da ya kwarmata bayanai don ya amsa tambayoyi wanda tun farko dama shi ya fito da bayanan da suka kai ga zaman jin bahasin a bainar jama'a masararo labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a can jihar california kuma mutum ɗaya ya mutu a asibiti yayin da wasu biyu kuma har yanzu suke cikin mawuyacin hali bayan da wani ya buɗe wuta a kan ɗaliban wata makaranta da ke jihar a yau alhamis wanda ake kyautata zaton ya yi harbin a makarantar sakandaren da ake kira saugus high school a garin santa clarita valley ya shiga hannun hukuma kuma shi ma ana yi masa jinya a wani asibiti da ke garin. abinda babban jami'in 'yan sandan garin los angeles ya rubuta kenan a shafinsa na twitter zuwa yanzu dai an kwantar da mutane hudu da lamarin ya ritsa da su a asibiti hukumar 'yan sandan santa clarita valley ta rufe duk makarantun da ke kusa da makarantar saugus high school mai tazarar kilomita 48 arewa maso gabas da birnin los angeles. Aisha Ma'aza aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanninmu za mu fara yada zangon ne a ƙasar Ghana inda ƙasashen Afirka ta yamma suka yi wani babban taro kan alfanun amfani da takin gargajiya a maimakon na zamani. Daga birnin Accra ga wakilinmu Ridwan Abbas da cikakken rahoton. Mr. Sarakoto wadda ya wakilci makadashin ministar abinci da aikin gona da ke kula da kayan gona Mr. Sagriba Bangi ya ce ana gabatar da wani dandalin hidima da ayyuka don kasuwanci wa manoma da ke amfani da taki daga dabbobi saboda ma'aikatar ta ministar abinci da aikin gona ta ɗibiya muhimmancin gaske ga noman takin dabbobi. organic wannan taro na afirka ta yamma na aikin gonar da ke amfani da takin halittu karkashin take aikin gonar takin halittu da bunƙasar abinci kuma yana akan tsada ƙoƙarin gwamnati ne na bunƙasa aikin gona mai ɗorewa ya magance tasirin matsalar canjin yanayi wadatar abinci tare da tabbatar da lafiya da rayuwa mai kyau kamar yadda yake kumshe cikin tsarin ɗorewar ƙudurin ci gaba shugaban dandalin aikin gona na amfani da taki daga dabbobi na ghana dr defezi shandoff ya yi imani aikin gonan nan na gargajiya shine zai samar da rayuwa mai ɗorewa wa kowa. Albarkacin gona daga wannan tsarin noma na da tasiri ga kyakkyawar rayuwa kariyar yanayi da wadata da tabbatar da ɗorewar gaban aikin gona ɗin. Wani wakilin kwamishin ECOWAS, Dr. Enes obi ya ce ɗaukar wannan hanyar na noma ta amfani da taki daga halittu babban mataki ne na tabbatar da samun wadatar abinci mai kuma lafiya tare da tabbatar da kariyar muhalli ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ga sai ya ɗauki babban galama ma taimuru kuma daji ana buga lallai kuma a gaida ridwan daga gani kuma bari mu nufi jamhuriyar niger inda jagoran 'yan adawa hamu amadu ya dawo gida silabar ma gare ka irin yadda magoya bayan tsohon kakakin majalisar dokokin kasa hama amadu suka kece da murna kenan lokacin da ya iso kofar gidansa da ke unguwar yantala ta birnin yamai a wannan alhamis 14 ga watan nuwamba bayan gudun hijirar shekaru biyar tsakanin kasashen turai da na yammacin afirka Sabkarsa daga jirgi kai tsaye jagoran 'yan adawar da ke samun danne gargadar wasu na hannun damansa sun isa makabartar Yantala inda suka yi wa mahaifiyarsa addu'o'i wacce Allah yi wa rasuwa a watan Oktoban da ya gabata. Ko da yake ana cikin wani lokaci na juyayin wannan rashi murna babu kama hannun yaro a wajen magoya bayansa waɗanda suka yi cincirindo a ciki da wajen gidan na Hama Amadu. Wallahi yau da muke ji Alhamdulillahi President in Muhammad ya zo lahiyar shi lauga mu gidan shi Suna na Amadu, Ahmadu Musa mun gode Allah da ya gode mu na wanga rana yunkurin jin ta bakin jagoran na yan adawa ya citira kasancewar ana cikin zaman makokin mahaifiyarsa sai dai kakakin yan adawa a majalisar dokokin kasa Isu Isaka na mai cewa. Yasa yau ne za mu yin shi kuma kamar Hausawa sun ce ba a san macin tuwo ba sai miya ya kare. Han Mahmudu ko zon namiji ne ya ce zai komowa ya komo. Wannan ne gaba daya ko kuwa zai komo. kai ko ana je gida a ce na zo gida ina komowa. Dama tun a washe garin kafa kwamitin ta bangarorin siyasar Nijar aka fara raɗe-raɗin Hamma Ahmadu zai dawo gida sakamakon tsoma bakin wasu ƙasashe aminai da nufin karfafa zaman lafiya da alama matakin ya fara tasiri a kawunan wasu magoya bayan model lumana irin su burema adamu na siyasa gaba da nijar su hadu su kai demokrasi da gaba namu ya zama nan gaba ina gode da muhammadu su eh, ya ce ya shiga kawo yanzu ba mu tabbatar idan hukumomi sun gindaya wasu sharuɗa ba ko akasin haka wajen baiwa jagoran 'yan adawa damar dawowa gida ba tare da wata tsangwama ba Hamma Amadu na model Lumana ya kara da ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da gudanar a watan Maris ɗin 2016 a wani lokacin da yake kulle a gidan kasan Filinge kafin daga bisani a fice da shi zuwa ƙasar Faransa domin ganin likita mafarin zamansa kenan a waje. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman daga Nijar kuma bari mu leƙa Kamaru inda hukumar zaben ƙasar ta ce ranar tara ga watan watan biyu na baɗi za a gudanar da zaɓe. Awal garba gari ka. Hukumar zaɓe mai zaman kanta Elekan ko Election Cameroon ta bayyana cewar ranar tara ga watan Fabrairu ne shekarar 2020 na baɗi za a gudanar da zaben ƙananan hukumomin ƙasar da na 'yan majalisan dokoki. Wannan ne yasa na tambayi shugaban walwala da jin daɗin jama'a Alhaji Muhammad Ladan kan shirye-shiryen da hukumar zaben ta yi. Eh, a yanzu kan mu riga mun shirya komai na batun zaɓe wato lokaci kawai muke jira kamar da shugaban ƙasa ya ba da lokaci tara ga watan fabrairu na shekara mai zuwa kuma mu riga mun ba wa kowa katin zaɓensa wanda kuma ba su samu ba mun faɗa musu su je su ɗauka domin na kowa ya riga ya fito shirye-shirye kan mun shirya komai yanzu lokaci muke jira ta bangaren 'yan jam'iyyar adawa kuma na tambayi alhaji jibrila mai yaƙi dan jam'iyyar adawa na sdf ta ni john Furunji ko da yake da farko dai sun ce ba za su je zaben ba amma daga baya sun canja sheka wato zaben da mai ƙasa ya kira na majalisa da na hukumomi ya ɗauke mu ne wato akan mu ba kuma ba ne domin mu mun nuna musu cewa ba za mu je zaben nan ba shi an yi kokari an gyara abin da yake wucewa a shashin ingilishi to shi kuma an kira babban taro an ni taro an ni magana ba ce komai ba aka ya kira zaɓe ya ce za a yi zaɓe to mu kuma da mun ce ba za mu yi ba to amma kuma yanzu da mun zauna mun ni tunani muka ga cewa gara dai mu je a yi da mu ko ba mu samu ko ba mun duniya su shaida cewa an ni da mu amma kuma ga halin da dama ake ciki Alhaji Abubakar Anas dan jam'iyya mai mulkin kasar ne RDPC ko CPDM sukan sun ce a shirye suke babu ruwan biri da gada. Mu 'yan jam'iyyan RDPC a shirye muke kuma ba yau ma muke muka shirya kuma mun yadda da abin da shugaban ƙasa ya faɗa insha Allahu za mu je mu yi zaɓe. To duk wanda bai je ba kuma maganarsa ne mu 'yan jam'iyyar ldpc a shirye muke muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yawan cin zarafin yara a najeriya da kuma mafita kafin nan a ɗan ji wannan. kan Usman. tafiya alhaji mamman Kai shi babban ƙarfi. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga Kaduna, wake kallaye a Kaduna? Ka almasi garba barka da yammaci. To barka da yayau. sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan najeriya haka muna jin to gaskiya al'amari magana cin zarafin yara Mm. gaskiya idan muka ɗauka mu gaskiya kamar especially mu nan arewa nan arewacin najeriya ko kuma in ce maka afirka gaba ɗaya mm. gaskiya za ka ga irin wanda ake wulakanta yara kanana abin sai ya baka takaici mm. mu mu ce kada ka ɗauki yara ka kai shi wani gari ko kuma wasu abubuwa aikin yi da sauransu ba amma ya kamata kafin kai wannan abin ka tabbatar da yaron ka ya mallaki hankalinsa saboda wallahi abin da zai baka takaici da bakin ciki idan ka ga wani yaron a kwararo za ka ga abin sai wallahi kamar ka zubar da hawaye hmm. wanda yake zaune a kasuwa wanda yake yawo ko kuma yake wasu wotodi da jama'a idan ka ga wani yaron an kawo shi ya rasa ma ina zai bi ina zai tafi hmm. kuma ka ga irin wannan iyaye suke wulakanta yaran su hmm. kuma idan muka ɗauka kare kaman kamar dai da maza ana sallar alaihi cewa kullukum ra'i kullukum mas'ulun an ra'iyati ba za mu fasa karanto wa mutane wannan hadisin ba saboda Allah manzo Allah cewa gobe kiyama sai ka amsa tambayoyi akan eh, da Allah ka kiwon da Allah ya baka hmm. da haka Allah ya sa mu dace Allah shi da mu Allah ya iya mana da iyawarsa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to mu gode Alhaji Musa daga Kaduna bari mu je mu kwanta gora wake kalla ya kwanta gora kala masu yi kana magana da injiniya mai gero makeri lulu kwanta gora jihar Neja. to injiniya muna jin ka. wato tsakani da Allah akwai sakaci ga iyayen yara kuma akwai haƙƙi yoshi ne a tsaki yaro a tura shi wanda ko kan shi bai iya wanka daga hmm. yaro dan shekara uku shekara biyar shekara shida an kai shi wanda ya zama ko da bara da ya kwada kan shi to hmm. gaskiya yaye ya dace su ji tsoron Allah saboda ko da ka haihuwa yana da haƙƙi a ka bai yiwuwa ka tara iyali a ce ba ka iya kwantar da su gaskiya bai dace wannan don wani ne in kaga yaro wallahi wani sai hawaye ya zubo ma wanda ya zan komai bai kwanta kan shi wa a tura shi har ya je wani gari to gaskiya akwai gyara don haka mu yaye mu ji tsoron Allah mu gyara to kana ganin akwai wata rawar da hukuma za ta taka wannan batu hukuma ya dace taka rawa don hukuma an ta kawo doka ta ce ba duk dan da ya kai dan shi wuri wanda bai mallaki shekara kaza ba a ga hukuncin amma ya dace hukuma ta ba kyale da hukuma ta yi ba saboda ko an yi jan kunne in hukuma ba ta sa baki ba abin bai gudanar suwa to mun gode sosai daga kwantagora bari mu je mu jigawa wa ke kan muna jinka muna jinka eh, daga jigawa daga jigawa eh muna jin ka abdulkarim ne daga jigawa karamar hukumar taura garin iliya abdulkarim muna jin ka to shine yanzu ban gane abin da ake wato wato so muke mu ji ra'ayinku kan yawancin zarafin yara ƙanana da ake a najeriya da kuma mafita gaskiya wannan abu bai dace ba domin gaskiya roƙon allah ma muke a karkarar nan tun karfinmu abin ne ma yake gagare mu amma kuma hukuma muke bukata Kuna mm. jin ka. da alamar dai layinka da matsala to kamar yadda muka ce maudu'in shine yawan cin zarafin yara ƙanana a najeriya da kuma mafita menene wani mataki ya kamata a ɗauka saboda a magance wannan matsala ta yawa to bari mu je mu sakkwaton shehu ke kalla a sakkwato Aliyu kana magana da Garnasco To muna jin ka amma layinka da matsala ci gaba mu ji. Wato wannan abin gaskiya laifin wayan yara ne. Hmm. Saboda za a ga yaro ɗan shekara shida shekara biyar an ba shi kogo waya je wani mara wai karatu zai yi. Hmm. Ya aka karatu cikin yunwa, ya ake karatu cikin wahala. Allah. Hmm. Tunda yaro ne bai ce kudin na wani karatu gare shi. don haka yana kira hukuma don Allah da sa dokar cewa duk yaron da bai kai kala kaza ba ka bar shi tsaro irin barawai ya umta ko wani aikace aikace To, to mun gode. Kuma ma tana laifi akan haka. Assalamu alaikum kaza daga Nasko Gangam shaga local government. Mun gode ga Nasko. Bari mu je mu Kaduna. Wake kalla ya Kaduna? Eh, Ibrahim Kalmasi Garba barka da lasariya. Barka mutala. sunana murtala ne ina kiran ku da garin gasa a kano tarihin najeriya to a ibrahim shi dole ne maluma na addinai su taso su inda gaya wa mutane gaskiya hmm. saboda a lalle an bar mutane sun je sun fake karkashin koyarwar addini suna ta cin zarafin 'ya'yansu kawai suna ganin su suna da hujjoji wanda karshen haka ba wani hujja kawai son zuciya ne mutum ne za ga ya haifa yara ya zamanto ba karatu da zai ba su ba su ta ko makaranta ba zai sa su ba ya ce yana jira ce gwamnati ta yi mai kaza ce mai kaza don ka shiga cin angonan mu na arewa nan za ga yara ne ga su nan wasu iyaye ma ba su dawa ma da wurin sanya halin da yara suke ci da haka ne irin mugayen mutane ke samun dama su ga yara an watsar da su a titi dinga ɗauka suna sacewa suna abin da suke so wannan hannu za a kafa idan kuma ka zo ka taba cewa ka an ce ai a arewa ko kuma duk masu kuɗin afirka yan arewa ne kuma yadda masu kuɗin ba wani kokari da suke sai yan kaɗan daga ciki za a haɗa hannu ne da talakawan da malamai da gwamnati a ce gaskiya an kawo ƙarshen wayan abubuwa ubangiji Allah ya sa su wannan sako na mata shi lafiya. To mun gode mutala daga Kaduna bari mu je mu Danja a Katsinan Diko ki kala a ɗan ja. Ci gaba amma ka ɗan yi nesa da rido. Ina ji gaskiya kuma da iyaye muna da sakaci. Saboda yaro karami sai ga yaro abin sosai suna barace rashi a kotun sai gaskiya. Don iyaye gaskiya muna da wasa. To ita hukuma fa akwai wani mataki da ya kamata ta ɗauka ita ma? Wani tallafi wanda za a rinka taimaka ma irin ƙananan yara haka. haka to mun gode sosai daga dan ji a katsina bari mu je mu zamfara wake kan layi a zamfara a zamfara kuna magana da ibrahim adamu to muna jin kamala ibrahim eh, to gaskiya abubuwan da ke faruwa gaskiya mu mana suna cin muna tuwa kwarai a zamfara hmm. mu ne gaskiya da matsalar mu fuskanta kusan mun samu yan gudun hijira duk da yake yanzu gwamnatin mu ta taimaka ta yi haɓasa ta yi kokari kuma ta yi abin a zuwa hudu. Mm. to har yanzu gaskiya muna da sauran yaren wanda ke irin wannan yawace a wacan mm. a cikin zafara gaskiya ko muna fatan gwamnati ta ƙara huɓasa ta ƙara kokari eh, wanda za mu ji gaskiya daɗi kwarai da gaske. To da fatan muna ƙara godiya. Mm, da fatan hukuma ta ji. Idan eh, Allah ya saka muku da alheri. Amin da fatan da Da fatan hukuma za ta ji wannan korafi naka. Bari mu je Nasarawa wake kan laye a Nasarawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum assalam. Suna magana da eh, babawo mai agogo ne na gita ta Karo local government na eh, Nasarawa state. To babawo. wato Allah ya saka muku da da alheri da kuka kawo mana wannan program saboda a gaskiya fi sabilillahi yana da kyau a ce eh, malamai zama da fa kama su ba ba haka da ita gwamnatin kanta ya kamata a ce mutum ya gane da cewa in kai sanadin zuwa yaro duniya to fa hakki ne a kanka ka da shi hmm. har ya tashi babu wani dalilin da zai sa kai ba za ka kula da yaro ba sai ka ɗauke shi kai kai wani nesan duniya wai wani zai kuma kula maka da shi alhali na to mun gode da wannan shawara taka bari mu je mu kanan dabu wake kan layi a kano rabi musa mai jarida kofar bai daga nan garin kano to malam rabi muna jin ka to ko shakka babu abu na farko dai ya kamata hukuma ta tashi a tsaye bangare na biyu kuma sai su al'umma waɗanda suke zaune da mutane idan suka ga ana cin zarafin makota su dinga jajircewa su mai da kalmar nan ta dana kowa ce sai gaba ta ƙarshe muddin mutum baya so ya ga an cin zarafin ɗansa to dama ya kasance a yi wa Allah biyayya saboda duk wanda ya ga an yi wa sa wani laifi ba mamaki ya tuna a baya shi ma ya yi wa dan wani laifi da abin da ya kamata ka mu kasance masu tsankwantuwa da yi wa Allah biyayya abubakar dalami zango marica daga nan garin kano ya ce yana mu fata da kai shekara da shekaru bai taɓa samun layi ba ina godiya. To ma muna ta ka murna da samun layi to mun gode ma kowannen ku da ya bada sa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. fito ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da tabbacin yin biyayya da goyon bayan dokokin ƙasa da ƙasa na wasannin motsa jiki na Olympics. mataimakin shugaban kasar yami osin banjo shine ya bayyana haka a lokacin wata liyafar cin abincin dare da aka shiryawa shugaban kwamitin wasannin olympics na duniya thomas bash da wasu jagororin kwamitin daga nahiyar afirka da sauran sassan duniya waɗanda suka kai ziyarar aiki a nigeria Osin Banjo ya ce ziyarar tasu a nigeria inda suka kaddamar da shalakwatar kwamitin wasannin na Olympics na kasashen Afirka. Manuni ya ce ta irin matsayin da kasar take da shi a bangaren wasanni a duniya. akan haka ya bada tabbacin kudirin gwamnatin tarayya na bada dukkan goyon baya da tallafin da ya kamata ga ofishin domin gudanar da aikinsa kamar yadda ya kamata shahararren ɗan damben amurka john jones ya sabunta takarar fafatawa da ɗan new zealand haifafen ƙasar najeriya israel sanya inda ya kalubalance shi domin jaddada tsohon faɗan da ke tsakanin su jones mai shekaru 32 da ke ajin marasa nauyi bai yi dambe ba tun daga watan yuli da ya yi nasara akan thiago santos to amma yana bukatar sabunta da daddin faɗan da ke tsakanin sa da ɗan najeriya adesanya wanda ke ajin masu matsakaicin nauyi An naɗa tsohon ɗan wasan Arsenal Thierry Henry a matsayin sabon kocin ƙungiyar Montreal Impact ta ƙasar Canada inda ya rattaba hannu a kwanta ragin shekaru biyu. Tun a watan Janairu ne Henry ya rasa aikinsa na mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Monaco bayan da ta kore shi sakamakon kuma baya da ƙungiyar ta fuskanta. a fagen wasan tennis kuma Matteo Berrettini ya kafa sabon tarihi bayan da ya doke shahararren dan wasan Dominic Thiem a wasan karshe na gasar tennis ta London Round a matakin rukuni da yake birete dan kasar italiya bai sami tsallakewa daga matakin rukunin ba to amma ya kafa tarihin kasancewa dan kasar italiya na farko da ya nasara a wasannin karshe na gasar murtala faruk sanyin na a washington dc to gaishe ka ga shirmu na karshe wato labaran duniya an manfa a takaice takaice wata tawagar kwararru 'yan kasar netherlands da ke bincike a kan harbo wani jirgin saman kasar malaysia a yankin ukraine a shekara ta 2014 sun saki wasu sabbin bayanan hirar wayar talho masu binciken sun ce bayanan suna nuna cewa akwai alakar kud da kud tsakanin sojojin rasha da wasu jami'an siyasa da kuma 'yan awaren da ke gabashin ukraine fiye da yadda aka sani. shugaban amurka donald trump ya nuna alamun bukatar ko ukraine za ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan adawarsa na jam'iyyar democrats a zaben baɗi na shekara ta 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ko a'a yayin da shi kuma shugaban ya ki da wani muhimmin tallafin soji ga kiev da wani babban jami'in diflomasiyan amurka a ukraine ya faɗa a gaban kwamitin bincike da ke duba yiwuwar tsige shugaba donald trump kenan a jiya laraba a can jihar california kuma mutum ɗaya ya mutu a asibiti yayin da wasu su biyu kuma har yanzu suke cikin mawuyacin hali bayan da wani ya buɗe wuta a kan ɗaliban wata makaranta da ke jihar a yau alhamis wanda ake kyautata zaton ya yi harbin a makarantar sakandaren da ake kira saugus high school a garin santa clarita valley ya shiga hannun hukuma kuma shi ma ana yi masa jinya a wani asibitin da ke garin. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Ma'azu wacce ta karanto na labaran duniya da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamu Garba ke cewa sai gobe.